Thank <laughs> you. ushu bala'i ne wallahi ushu bala'i eh, da da banda da banda nake gadara da shi a arewa kamar ushu idan ga ushu ga garkon bagon musa wanda masala amma bana na canza ga sha ake ga shamsu ga najib ga ba ga aure ba irin su aljanin arewa ba daga sati ya sati duk ran da ya tume kuma sai ta neman fada dan shekiya eh, tula ya sai ya koma tallan kuli kuli ali da mai to tula tula tallan kuli kuli wa aisha ran gila ta ware mai ba sa mai abinci yana cewa a sai abinci ce inna lillahi tula sai ne gada ba ta a ranar ya wuce na ya bulala babu ushu bulala ushu kai babu bulala ya ci kifi wallahi kai ba ka iyawa wallahi dan hadeja jar jar jar hadeja eh jigawa dusu jigawa dutse da kaduna jigawa dutse da kaduna jigawa dutse da kaduna mushu ai barawo gashi na yaro barawo ne da bai kaya wallahi da nan wallahi ushu ushu bala'i ne ushu kai kada kare ka kasuna kai kada kare ya maraba amma ada eh ada eh amma yanzu kana ya bar gani eh, ya je ne masa ta'ala ta'ala ayya su shagon da kai ko shuka sa wahala Regresa passport mun ka nan da sati ne ka ba mu passport yan dan biyar muke nema koshu akwai dan daga tuna a koshu akwai matsala wallahi ushu kamar ya ga ya isa haka a ko abokin ka ne ai abin ya yawa yawa ushu ba ba dan ban nan ba ga audu argungun a sa ushu to ushu a sa ka a zamban nan za ka buga nauyin za ka buga saba'in da biyar 75 mai ba mai bulala tamanin ka shirya zai wallahi zai buga tamanin ai tamanin yana iya dambana mai ɗari ma hmm. Ali Bello banza abokina ne دوغشري بابا أود أرجندو بابا أود أرجندو أفيدن mata na aisha da Allah aka gama nan kora ma sha da Allah a 65 zan mai girma gwamnati nasara tana shi shagon za buga 55 da wai wai wai ba shi a na aisha na kullum sai ya yi dambe to Allah ya mai albarka Allah ya sa duk wani dan dambe ya zama irin shi ba masu cin duri su gagara dambe ba yau kai dambe gobe ba mu ana cin ka duniya to duniya babu duri ne a duniya halitta mu ne to in dai ba za ku dauki to ina hede ku bari ni duk abin da zo zan faɗa gona ba ka daura hannunka a can aisha ka daura hannunka bago mai bulala ushu bago mai bulala ushu mai bulala za a yi ko ne za a yi ka daura ka ci uwar ushu ko gobe ya to shi dan ban a'a ni na yi sai da ai hannu ka zane shi suna jira ka su fara wadanda su fara ba kan wallahi sabani ba za a yi shi ba abu da gona ba daure a kan aisha daure kar mu kashe mana lokaci ku bashi kara mana yan dambe eh? kai na ka riga koma daukan dambe ne ban fada ban gama dan fara ku ne to to to da bana dogon sharif ba ga auda arbin da shi ke mota idan ta zubar sai an kwashe dogon sharif dogon sharif shi mota an Allah ya kai mu ranar suna zuwa saboda da haka aure argundu shafiyar mota dogon sharif sana aiki rage wahala dogon sharif a tsaye yake lafiyayye ne babu aure argundu akwai akwai dabara wayo ne an bana ta mai karfi ta mai wayo ta mai dabara sana aiki rage wahala sana aiki rage wahala idan Allah ya kai mu ranar ladi ɗan mata ku rinke ɗin ku naira ɗari biyar biyar saboda akwai 'yan mata masu wankan samari akwai mata masu kan samari da kuma ke dari biyar biyar ko tariya eh a zo a yi kasuwanci da huta eh kar ma ki zo bakin gate ko to ko budurwanka ne ya tafiya in ji ali da mene to ne ali da mene to ko budurwanka ce babu aure a kullum ina zuwa Allah da Allah kuma na damba mana wallahi ko an gina a lahira sai an wallahi ba dai ya mutu ba saboda sabon ba da idan ya tashi babu jira a litaminator eh kwallara mai bata mutanen banza Allah ji kan sabon nan ta gaye idan ka koma gefen gurma na Allah ji kan ba zayarin dan mutanen argungu ko Muhammadu ya biyar Allah sarki mai ruwa da kada mai ruwa da kada dan mutanen argungu kai an yi gurma da shagon reza banza sani ba haɓar dan ali Eh, sani ba haɓar nan ali sanin kurmada kai bala farin kurmada sabo akto na gano kai shaggiyar mota yaya ne adawo adawo eh. adawo adawo adawo adawo adawo adawo wallahi wani abu sai Allah ya kai mu ranar Lahadi in Allah ya kai mu ranar Lahadi akwai raɗin sarauta na labaran ɗan gomba sarkin mawaka na dambe na jihar Nasarawa wazirin ɗan gomba a nuna da ya gaba ba sarauta amma bai gaya mana na menene ba a sai ya ga ainihin adadin da nake jira Allah ya fita Allah za ka kira bai ruwa adadin da to faduwa ɗaya ce ba ce ku kawo yaki kawai a gaba na kuke wallahi Allah ya kiyaye rauni amma in dai wani wani Allah ya kawo ta da gaggawa eh, yanzu yanzu yawa yawa yawa haka nake karfe akwai karfe akwai karfe akwai kare eh akwai kare akwai kare akwai kare to

a sa a masaka ne in ji amma in ji ushu eh kai ma ba ga mai bulala idan ka da koki da kai da kai rawa ushu ya ce yana ga yadda ka kai ba to yanzu na ga wannan dan dabban kudu ya gudu yanzu kai ka daure ba mai bulala da kai da ushu eh gono ko ya koma ke dan dabban kudu ma gaba ɗaya kowa ya sa riga ka danar to ka saya duk dan dabban da ture danar ya saya ba kudu kake ba kowace kuwa aihe ga kada na ka saya to aiki rage wahala kai dogon sharif dogon sharif iyayen ka sai iya aihuwa sun aiho mai wallahi wallahi dogon sharif wallahi argungun mota allah kai mu argungun jihar kebbi jihar kebbi ta iya aihuwa jihar kebbi jihar kebbi jihar kebbi eh, jihar kebbi argungun local government ta yi mana ta wuta argungun local government ta yi mana ta wuta shekiyar mota alheri Allah kai mu argungun jama'ar argungun suna kallon ka babu aure argungun ka san muna tura wasan ka suna yabawa suna godiya wallahi argungun suka ce idan ka buge dogon sharif an daina kame kifi a argungun sai dai an kowa mai martaba injiniya a su ne 4 plus za a yi wallahi yanzu ne za sai da ko mana da ko mana ba wannan bulala yanzu ga damban da za a biya ya kallo ga damban da za a biya ya kallo yanzu wallahi ku daure wallahi ku na yi burau ba eh Allah na ayyo ai goban ce nayi kan bura wannan kai eh la yace a bai fansa wallahi eh la yace a bashi fansa wallahi ta garaba nan za a yi sa gama yanzu idan Allah ya so tsakanin ne illa sarkin yaƙin matasa bada. da dogon garkon musa kaduna ga daban na an saka sanya aikin gara kana yi sanya za ku kuɗi kai la ilaha illallah sasa layi sasa layi mai ta lissafi dan bura uba na jib ya jawo shi na kasa aboci na da ma wallahi in aka zo ba ta ke mata muke eh? da shi ba ruwana yadda muke da kai la illa ka tsaya kai sanya to wallahi tsaya kai sanya eh tsaya kai sanya kai sarkin yaki mai laya eh musan kaduna ne duka oh, musan kaduna ne to alsanin fijo eh alsanin fijo da bangaren jamus autan na aisha eh sai a ah, mai yan layin gurba da fijo ai duka kiɗan musa kaduna ne fijo aisha ban musa kaduna ne duk daidai ne daidai ba bangaren musa kaduna ya fito ba kai ka bar ya kai kada ka ban kunya mai yan ni ne na ce in a gabana ne wallahi da sai ta shan jin kunya wallahi ka kan sa ya tashi kalli ya karkace yana kallo latif ba ga da aliyu ya ne shakwadan jami'i ya karkace la ilaha illallah eh, hankalin sa ya tashi to kai ani gamineto akwai magana kai na abu mai karfi tun da nake harkar dambe a matasan dambe ban taba ganin wanda ya zo gari har ya bar gari yana tubewa yana dabbai a gefe jamus ba kamar ramadan a gurma da kuma har yanzu ban ga kamar a ba mai allah ba mai allah ai wani lokaci ma yana dan sanyi hautar na aisha hautar na aisha kullum yana tubewa ya yi eh eh amma akwai munafurci wallahi farawo Allah ushu ya ci kuɗi na ba iyaka na ma taba bashi dubu arba'in har yanzu bai mun dabban kudin ba wallahi na rantse ma da Allah ran da na bashi kudin ranar ya tafi mina ni duk ɗan dabban Najeriya bai sai ce na cuce shi ba ya dai ka cuce ni dan ubanka eh, eh. ba mina ba ka sire ta eh shage na cuce ka sakanin ka da Allah kai abokina ne sakanin ka da Allah in mun mutu Allah zai tambaye mu dubu ɗaya ka ci wata yi wannan ai kai musu musu musu ke gurmare musu musu musu waziri waziri wallahi wane

Baba Audu Dogon Sharif. Kai. Dogon Sharif. Dogon Sharif. Idan Allah ya kai mu ranar 13 uku ga wata. Za a buga sabar a cikin garin Abuja. Amma Dogon Sharif in banda kana buga ma Delta na ka buga ma Nasarawa. Wallahi saboda ina son a yi mura sanin aiki rage wahala wallahi da jini idan Allah ya kama ranar lahadi jama'a ramadan autar dan banza dan na shago araba araba araba waziri ai sun yi kokari saboda gobe araba saboda gobe su dawo to ku zagaya kallo da Allah eh. kai su ta maraya